gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri ga duka masu sauraronmu da wannan maraicen Alhamis 1 ga watan Oktoba. Gaisuwa ta musamman ga masu sauraronmu a Najeriya waɗanda a yau suke shagulgulan cikon shekaru 55 da samun 'yancin kai. Shirin yau da gobe ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da shida wanda kuma kuke iya kamawa ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage yau ma dai daga ɗakin gabatar da shirye-shirye na muryar Amurka a birnin New York. Tare da ni Halima Jumrau a nan birnin Washington DC. Shashayen miyagun kwayoyi da sauran abubuwan da sa maye da jirgita kwakwalwa na cikin dalilan da ke haddasa wa matasa tsimbin matsalolin rashin lafiya. Ai ba ma matasa kawai ba Jamila, wannan matsala ta shaye-shaye matsala ce babba wadda ta shahi kusan kowa da kowa a yau, saboda haka ne ma yau ma muka wato muka kan wannan batu. Wannan matsala ta kai inda ta kai har ma shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga iyaye. Iyaye su samu lokaci suna kula da 'ya'yansu waɗanne irin abokai suke da su kuma su taimaka mana inda aka san ana sai da ƙwayan nan a kama waɗanda suke yi a san daga inda suke kawo ƙwayoyin nan a san yadda za a yi da su. kuma dillalan miyagun ƙwayoyi ga naku saƙon daga bakin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari dokar wanda aka kama yana kawo ƙwayoyi masu sa maye za a tashi tsaye a kan wannan kuma duk wanda aka samu da wannan laifin babu afuwa za a hukunta shi Za ku ji cikakkiyar amsar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari game da yadda gwamnatin shi za ta wa wannan matsala ta shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Na yi masa tambaya a kan batun ne lokacin da na tattauna da shi a birnin New York a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma kafin ku ji amsar da shugaba Muhammadu Buhari ya ba ma Jamila Kabiru Fage, a lokacin da ta yi mishi tambaya akan matsalar shaye-shayen da ta addabi matasa za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda kuke ganin gidajen sayar da magunguna za su taimaka wajen kawo ƙarshen yadda wasu ke ma magunguna shan buguwa. Kuma kamar yadda shirin yau da gobe kan yi kowace Alhamis, yau ma mun gayyato pharmacist na Ima Nasir, masaniya a wannan ilimin kimiyyar sarrafa magunguna, wadda yanzu haka muna tare da ita, kuma nan gaba kaɗan za ta taimaka mana da bayanai da ƙarin haske da kuma shawarwari akan wannan matsala ta shaye-shaye. A ganin ku ta yaya gidajen sayar da magani za su taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye da kuma yadda wasu ke yi wa magunguna shan buguwa ga amsoshin da kuka ba mu ta Facebook. A daina sayarwa ƙananan yara magani ko sun zo da takardar likita, sako daga Yahaya Yusuf. hanyar da masu gidajen magani za su ba da su wajen kawo ƙarshen masihar shaye-shaye ita ce kahin su sayar da kowane irin magani su tabbatar da cewa an nuna musu takardar da likita ya rubuta cewa a sai magani iri kaza sako daga shamsu habibu azari yau da gobe abu mafi sauki shine idan har ana son a shawo kan matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa shine a kafa doka a kemis kemis duka idan ba mutum ya zo da takardar asibiti da sa hannun likitoci suka ce masa ya sha tramol ko sirop ba to kada a sayar masa wannan hanya ita ce za ta kawo ƙarshen duk wata matsalar shaye-shaye da matasa suke sa kansa a cikinsa Allah ya samu dace sako daga salih Muhammad Saleh Damare Yola shugaban matasan Damare yau da gobe su daina sayar da duk wani magani da suka san yana sa maye idan ba takarda suka gani daga hannun likita ba wannan shi zai kawo ƙarshen masihar shaye-shaye sako daga adamu muhammad bojuwa kamata ya yi masu sai da magunguna su daina sayarwa sai ka zo da kati daga asibiti sannan su ma kamfanoni masu yin maganin su samu wata hanya da za ta kawar da duk wani sinadari na buguwa daga magungunan musamman magungunan mura sako daga haji shehu Yau da gobe, a gaskiya gidajen sai da magunguna ba su da wata gudunmawa da za su iya bayarwa. Domin a tunawa, magunguna ɗauka ake yi a ka ana talla kamar waina a da. Waina ma yanzu ba a yi mata haka. Allah ga mu gare ka, sako daga Hassan Umar. Wannan shaye-shaye na zamani sai a da Allah ya kare mu da iyalanmu da ma masu jin daɗin yin hakan. Amin. Sako daga Sabiu Usman Makurna. Da Jamila Kabiru fage ta samu ganawa da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Ta isa mishi da saƙon matasan Najeriya waɗanda ke cikin damuwa saboda yadda matsalar shaye-shaye ke neman yin cikas ga makomarsu. Saƙon matasan ga shugaba Muhammadu Buhari shine ta yaya gwamnatin shi za ta yaƙi matsalar shaye-shaye Jamila Kabiru fage ta isar da saƙo kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amsa ma matasan Najeriya. To wannan ai shi yasa akwai 'yan sanda duka wanda suke cin kayan 'yan sanda. Akwai kuma inda ake da mutane da yawa ƙwararru ne ana kira shi NLDE a turance. Wanda wato wannan wuri ne wanda an sa ƙwararru waɗanda suna lura da masu sai da magunguna waɗanda magunguna na marasa tasiri ne ko masu cutarwa kuma muna magana da makwabtanmu da su manyan ƙasashe da ƙasashen da ake kawo waɗannan abubuwa cewa dokar wanda aka kama yana kawo ƙwayoyi masu sa maye za a tashi tsaye kan wannan kuma duk wanda aka samu da wannan laifin babu afuwa za a hukunta shi kuma muna fatan iyaye su samu lokaci suna kula da 'ya'yansu ba zuwa makaranta ba su dawo a ba su abinci su tafi wurin wasa su dawo a'a waɗanne irin abokai suke da su kuma su taimaka mana inda aka san ana sai da ƙwayan nan su gama jami'an hukuma ko su kai su wuraren a kama waɗanda suke yi a san daga inda suke kawo ƙwayoyin nan to amma wahalar yanzu har ta kai ga wasu ina so su suke yin ƙwayoyin da suke sha ko ku su rika shan waɗansu magunguna kamar na tari ko wani abu waɗanda suke sa maye wannan abu yana da wahala kwarai da gaske amma ya kamata iyaye su taimaka ma gwamnati waɗanda suke sai da ƙwayoyin da waɗanda suke sai da abu da ke sa maye a san yadda za a yi da su. Jama'a musamman iyaye ku ba mu hankulanku ga manan dawowa da pharmacist Na'ima Nasir wadda za ta taya mu tattaunawa akan wannan batu na shaye-shaye. Pharmacist Na'ima, salamu alaikum. Wa alaikum salam ina kina jin mu Jamila kina tare da mu? Ina nan tare da mu dukan mu. Sannu pharmacist Na'ima. Hello ina yini. Lafiya lau ina gajiya. Yawwa a Jamila pharmacist. Eh. Masana ilimin ko masanan kimiyyar magunguna ko pharmacist Na'ima haka ya yi daidai? ya daidai yawa to tun da muka fara wannan shiri muna tare da ke kina biye da mu kin ji amsoshin da muka karanta a tambayar da muka yi ma masu sauraron mu kin ji amsoshin su kuma kin ma ji kalaman da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya game da wannan matsala ta shaye-shaye. Da farin harko me za ki ce game da wannan matsa tun da mu muna nan labari muke ji ke kina can kamar ya wannan al'amari yake ne na shaye-shaye. gaskiya wannan al'amari na shaye-shaye babban matsala ne a nan arewacin najeriya mm, adadi ya nuna cewa sama da arba'in ba ɗari a cikin matasa da matan aure da 'ya'ya ƙanana kowa ma dai yana cikin da dattijai da marasa aiki da wanda ke da aiki <laughs> kowa dai ma yana cikin wannan matsalan mm. saboda haka gaskiya matsala ce babba wanda kamar da ya ce akwai wuya inda za a samu kanta. amma ya kamata a duba dan ya riga ya shafi kowane shashin al'umma yanzu gaskiya. Mm. Yawwa, pharmacist Na'ima Nasir wata matsala da ake huskanta ko da yaushe ake maganar wannan matsala ta shaye-shaye sai an ambaci gidajen sai da magunguna da ma masana irinku a wato na wannan ilimi na sarrafa magunguna saboda ana ganin eh, kamar duk wanda ya zo sayan magani kawai ana saida mishi. To, ba haka ba gaskiya. saboda gwamnati ta yi kokari ta ba da doka ta ce sai wanda ya zo da takarda daga gurin likita wanda yake da wannan rubutun ta umarni wanda ya ci ga maganin da zai siya game da ciwon da yake da shi ko da tari ne ko da dai tramol din ko ciwon jiki ko ma ne kake so ka sha mm. maganin an dai baka takarda bai kamata a siyar maka sai dai da takarda amma kin san sai da magani a wannan kasan <laughs> sai a hankali mm. ba dai sai gidan sai da magani ne kadai ake samun magani su ma ba su nan ba a yi rajistar su ba ba a sa su a cikin wanda ya kamata suna sai da magani ba amma suna nan suna sayarwa hmm. kuma sai su lura masu sa dokar nan sun koma hankalin su kan cikin gari amma ba mu duba nan cikin ƙauyuka ko wuraren da da ma irin jami'an tsaro ba su kai wurin ba su ne suke wannan aikin ba wanda ke kula da abin da suke yi sosai. Hmm. Sosai kuma ganin cewa ban san a Najeriya ba amma a jamhuriyar Nijar ina ganin yadda kamar wani wanda ya amsa yadda ake tallar waina ko goro ko kusai haka zaki ga masu magunguna a ka suna yawo suna tallan magani a jamhuriyar Nijar na fara jin sunan wani magani pharmacist wai indo da buta. <laughs> <laughs> na ce eh, jikina na ciwo aka ce a bari a kira mai magani a hada miki indo da buta na ce ku tsaya indo kuma da buta wai ashe wasu magunguna biyu ne tsohi da kowa kawai su suna sha ne a to ya za a yi da irin wannan matsala gaskiya babban matsala ce kamar da kika faɗa ba a Nijar in kaɗai ba ko a nan Najeriya ma ana samun wannan damuwa in kika lura za ki ga maza sun shirya da ta ba da irin wannan magungunan da ke magana yanzu su kun su indo da hutan <laughs> ashe na indo da hutan magani <laughs> suna yawo da shi a cikin kasuwa hmm. kowa ma in ya gani ya ce jikin shi yana ciwo sai ya je ya karba to me ya kawo wannan matsalan asibitocin ma guda nawa ne suke wanda suke nan ma kafin ka ga likita damuwa ne sai mutum sai tunani da zai je sai ka ya ga likita ba kawai ya tare wannan ya sayi abin da zai dan taimake shi tukunna ba sa aka ce gaskiya damuwan da wuya na in kika duba akwai sashi da yawa da abin ta fito daga yawa pharmacist a bayanin da kika yi kin nuna cewa akwai mata sosai muna samun mata musamman mata ma da ke ma'aurata waɗanda suna gidajensu na aure suna shaye-shayen waɗannan su benelin da su kodin da dai sauran magunguna idan aka ɗauki mace za a ga ita take ɗaukan ciki ita take haihuwa ita take shayarwa kamar matan da ke irin waɗannan shasha waɗanne irin illoli suke yi wa kansu da kuma idan ma kuma mace ta yi ciki ta aihi da waɗanne irin illoli za ta aiho ɗa. To gaskiya matan ba su fuskanci kan damuwan da wannan shaye-shayen zai iya kama jikinsu ma tukunna balle wanda jaririn da ke cikinsu kafin a haife shi. suna tunanin tun da ke syrup ne maganin tari kenan ba hmm. ba yi da wani damuwa a jiki sha kawai zan yi ba giya ba ne ba komai ba ne to amma in aka duba abubuwan da ke cikin wannan maganin yadda giya yake a jiki babu bambanci sosai kuma kowa ya sani in ka sha giya kana da ciki ko kuma baka da ciki ke ya mace da yakan lalata abubuwa da yawa a ciki yakan taba koda yakan taba huhu yakan taba hanta kuma yaro ma sai ga a ife shi wani a ce idan ya taɓi hancin ya taɓi wani hannu babu mm. kawai dai na kasa daban-daban eh, eh, pharmacist amma yanzu haka mazan da ke sauraron mu za a ce a ai giya mata kawai take taba koda da hanta su ma maza ko su ma maza ko ne ko dai ne ne da kai <laughs> dole dai bai taba ka kuma kisan tunanin da ake yanzu akwai wani tunani mata suna tunani in ka sha wannan maganin tarin so sai ya kara maka marmari in za ka je ka haɗu da mijinka kuma ba haka ba ne tunda dai ba a hankalinka kake ba ko ma me aka maka ma baka san abin da ake ciki ba ashe dalilin kenan dalilin kenan jamila kina jin dalili ina jin suna gaya mu juna in kika sha wannan maganin to zai kara miki marmari so mm. to kuma ba haka ba mm. ya riga ya bi cikin ka ba ma san abin da kake ciki ba balle ka san ko ainihin marmarin ne ko dai kana dai mm. cikin yin abubuwa ne amma gaskiya in dai ma aure na kan wannan shine daya daga cikin dalilin cike shin wannan abu. yawa pharmacist Na'ima wani abu kuma da ke ƙara rikitarwa kamar ku irin ku irin ku pharmacist waɗanda ake kira da wannan suna kun yi karatun wannan abun kun yi ilimin kun ɗauki shekaru da dama. kuna ah. kuka yi karatun sannan kuka gama kuka zo amma an waye gari akwai waɗanda kawai sun ɗauki sayar da magani kamar sana'a ba ilimin abin amma sun buɗe gidan sayar da magani kowane irin magani ka zo nema su suna da shi haka ne to me zaki ce game da wannan kamar yanzu idan hukumomi na ji me ya kamata a yi to akwai hukumomi da wanda gwamnati ta riga ta ba su wannan aikin su ne ya kamata su kula da yanda ake shigo da magani yanda ake sayar da magani kuma wanda muka je muke karatun wannan aikin mm, ba da shawara kan amfani da magani mu ma ya kamata ana duba aikin da muke muna yin shi daidai amma to wa'annan hukumomin gaskiya ya kamata su tashi tsaye su ɗauka aikin su da gaske domin Najeriya babbar ƙasa ce sanin inda yake ko an kika ɗauka jiha ɗaya ma sai shiga ba wai ƙaramin wuri ba ne mm. da haka dai a nima wanda za su samu aikin nan su tashi tsaye su bi ko ina duba ana bin abin nan daidai kamar da kika faɗa wanda bai kamata yana sayar da magani ba wanda ba a bashi wato ana ce license wanda zai sayar da magani bai kamata a samu shagon shi a buɗe ba to in kika sami wayannan hukumomi sai su ce miki ba su da ma'aikata ba za su iya bi kowane lungu a cikin Najeriya ba mun yadda da haka amma duk da haka a yi kokari a tashi tsaye a duba dan gaskiya wannan al'amari ta zama mana babban abu. Mm. Yawwa idan duk tare nan muka ji amsar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa Jamila lokacin da ta yi mishi tambaya akan matsalar shaye-shayen da ta'addabi matasan Najeriya. Ya nuna cewa yaƙi da wannan al'amari abu ne mai wahala saboda yanzu haka akwai waɗanda su ba ma gidajen magungunan suke zuwa su saya ba a'a su da kansu suke har haɗa abin da za su sha su bugu su yi maye wannan kuma ga wata sabuwa pharmacist wallahi ai abubuwan da ake sha a kasar nan a yi mahe daban-daban ne wani ma gota ko kwatanni ake ce sai ga wani ya ji ya samu yaɗi ba ya dai shiga to me ke kado wannan abubuwan ga rashin aiki matasa ba aiki ba abun yi in aka zauna ana so dai a kwantar da zuciya a manta ma dai akwai damuwoyi a kanka sai a nemi koma ne ka samu dai wanda zai kawo ka bugu ko ka manta da damuwanka ko a yi mahe kamar ne faɗa wani su ma sai su zauna su haɗa kowane abun da ya zo su kawai in an ci in haɗa da wannan da wannan dai yakan sa mutum ya bugu sai shiga sun sa a kai. Mm. Banda wanda muka saba da shi su yi su wannan maganin tari kodi su tramol din duk dai ga su nan a nan ma platin inda nake akwai abin da ake can goskolo. to mm. in kika ga irin haɗin da ake mishi haɗin ruwan da ake aje gawa ke ba a so su lalace duk za a zuba a cikin wannan abin a sha. Mm, hannu. wani sinadarin da ake amfani da shi don kar gawa ta riɓe ne mutane suke amfani da shi su sha su bugu sosai kuwa sai haɗa shi da duk abin da aka samu ana ta sayarwa kuma ana saya ba mm. kuma ƙaramin kuɗi ake saya ba amma da yake kin san rashin aikin matasan yanzu ba abin da suke so waye su manta da damu in su dauke su sha wannan abin. Mm, Yau wato wannan matsala saboda wannan sinadari samun shi na san sai an bi ta hanya sai an haɗa baki da mai gadin gidan ajiyar gawar waki kuma da wani likita da to haka kuma duk irin dokokin da aka ɗauka duk yadda a ce irinku irinku famasi za ku haɗa kanku ku ce e ba za ku ƙara sai da magani ba sai da takarda daga wajen likita. amma yadda ake abubuwa a kasashenmu wa ya san wani na san wani yadda za a bi koda ta wani ne sai an samo wannan magani to ya za a yi a toshe irin wannan kafar to kamar yadda na faɗa na cewa yanan hukumomi wanda an riga an ba su wannan dokar ya kamata ta ci tsaye amma ba za mu iya mu kaɗai ba shi shugaban ƙasa ma ya faɗa dole za a haɗa hannu da iyaye za a haɗa hannu da dattijai da manyan gari duk wanda dai aka zan za su iya ma matasa magana matan auren masu ma juna magana kowa dai a ba kowa shawara cewa wannan abun ba da kyau a fadakar da mutane cewa ba karamin illa ba ce ke a cikin mutum to in haka yi haka tare da mu pharmacist mun san cewa duk wanda bai zo da takardar daga asibiti wanda ya kamata ya saya maganin nan ba mu hana in aka haɗa hannu gaba ɗaya ni ina fata na san za a samu kan wannan. Hmm. Jamila yanzu haka kina New York kuma kina halartar wannan babban taro da ake a Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin ko a cikin irin tattauna wadda aka yi akan matasa da irin wannan matsala an tattauna akan wannan matsala ta shaye-shaye? Eh gaskiya ɗaya daga cikin ai shi wannan ah, SDGs ɗin da aka kafa da akwai inda suke son a mai da hankali kan kiwon lafiya musamman ma na yadda za a shawo rage shigowa da kayan maye don ah, shugaban kasar mexico shi faɗan shi ma kawai kenan jawabin da ya yi wa sauran shugabannin kasashen ah, duniya da suka mm-hmm. halarci wannan ah, taron mm-hmm. yana ta maganar cewa gaskiya ya kamata a da hankali a kai hamma ya ce abinda za a yi magana a kai kenan shekara ta 2016 eh, duk wani mai saurari ya san kamar kasar mexico inda waɗannan dillalan kwaya sun rika sun rika hukuma Mm. suna karkashe mutane suna yanyanka abin mutane ko da yaushe amma kawai saboda akan dan su samu dama dai su ci gaba da wannan ciniki nasu kwarai da gaske yana kukan shi sosai kuma da alama cewa shekarar ta gaba ta 2016 abinda za su mai da hankali a kai kenan. Hmm. To shin ko shugabanninmu na Afirka da su ma suka zo suka yi jawabai sun nuna wannan abin matsala ce a kasashenmu? Gaskiya ba su nuna ba. ba a yi maganar ba sosai kuma kowa kowane ƙasa har hatta ita ma amurka din suna fama da wannan hmm. yawwa abin mamaki ne wannan hmm. saboda in kika duba nigeria ma tana nan ciki hudu a cikin kasashen da suke wannan damuwa in aka kirga mu ne kyau hudu na yi mamaki mu ma ba mu yi magana kan wannan abin ba saboda gashi ya cinye ko gefen al'ummar kuma ya kamata da an yi magana a kai. kuma kin san yana ɗaya daga cikin dalilin da yake sa ma 'yan ta'adda suke samun ƙarfin yin abin da suke mafi yawanci saboda kayan shaye shaye da suke amfani da shi ne. eh sosai saboda suna kamar da ake da ake cewa money laundering kamar ɓadda sawun kudaden haram sai a kama a halatta hmm. kudaden haram yawanci sosai haka 'yan ta'adda suna amfani da wannan hanya ta wato saharar miyagun kwayoyi suna shigowa da ita suna sayarwa su samu kudaden sayan makamai da kuma gudanar da ayyukansu kuma da shi suke juyar da kwakwalwar matasa idan za su ba su idan za su ɗauke su su shiga ƙungiyarsu. Pharmacist kuna da aiki ko in ce muna da aiki. Muna da aiki kowa da kowa ne za a sa hannu. To yanzu da a cikina da sako zuwa ga shugabannin Najeriya da iyaye da wani kira wani sako gare ki zuwa gare su game da wannan matsala da ke neman zama annoba. So, game da wannan matsalan gaskiya ba gwamnati kamar da nan da faɗa inda shugabanmu ya faɗa kowa ya tashi tsaye duk wanda aka sani yana sai da wannan abun a kai ƙarin shi zuwa jami'an tsaro ko duk wanda aka tsare wanda za su kula da wannan mm. halin. Yawa ga aka kama shi ba wani afuwa. Mm-hmm. Domin aka hukunta shi wani ma ya gani an hukunta shi wannan ma ya isa ya kare shi kamar ya shiga wannan halin kuma. Shi ma ya daina. amma abin da ake samu yanzu ko da an san wanda suke an je an kai kara ko polisawan ko jami'an tsaron ba wanda ke yin wani abu sai daga baki ga yara ya ci gaba da wannan aikin mm. kuma iyaye a tarbiyyar da 'ya'ya tun ba matasa ba da matan mu kafin su shiga gidajen mazajen su a gaya musu to wannan halin ga abin da zaka je kai ba wai wanda zaka zo ka shiga kana nan kana shan maganin tari domin kina tunani shine zai taimake zaman ki da mijinki a'a ba shine tarbiyyan aure ba aure akwai tarbiyyarsa daban ba shi ne kaɗai damuwan ki ba kuma matasan a gaya musu a nima kuma inda za a sa samu abin yi in rashin abin yi shine ke kado wannan sai a ga mm. kamar abin nishaɗi ne abin jin daɗi ne amma ba haka ba gaskiya babban illa ne kuma muna nan muna kashe kanmu ne domin wani ma kamar da ta faɗa sai ya ku kurra haka ya hauka to wanda ya hauka ai ba shi da amfani a al'umma. sosai yawa ga kira mun samu daga alo wake magana. To ga duka alamu mun samu kira wani ya kira da zai bada gudunmawa amma kuma layin ya tsinke. Pharmacist akwai matsala kuma saboda akwai waɗanda suke shan irin waɗannan magunguna domin su bugu. Akwai waɗanda kuma rashin lahiya ne ko suna fama da wani ciwo mai tsananin eh, zahi haka ko an yi wani hatsari kaɗan-kaɗan ana ba mutum maganin kashe ciwo. Kaɗan-kaɗan kaɗan-kaɗan har su saba su kuma har su jarabtu da shan irin waɗannan magunguna. su ma matsala ce mai zaman kanta. Eh, yau wato ga kira kan ki amsa mana wannan ga kira mun samu. Halo, salamu alaikum. Wa alaikum salam kuna magana da wada daga jihar Neja a Najeriya. Wada daga jihar Niger duk muna jin ka. Me za ka ce? Suna ma dakta barka da zuwa. To, dakta pharmacist Na'ima yana miki barka da zuwa. Yana gode sosai. muna jin ka da alamun cewa wayar ta hello a wayar ta katse a ah, to tun da dai hasun sa hello kana jin mu Hello? Mm-hmm. A ah, to layin ya tsinke to shi kenan tun da kun gaisa da dakta ka gaishe ta. <laughs> yawa eh, yawa zaki amsa tambayar da na game da waɗanda su kuma ba da gangan ba ba da son su ba kawai saboda ciwo ana ta rubuta musu irin waɗannan magunguna har su jarabtu yadda ba sa iya rabuwa. shi ma nan kamar da muka ce yawa to shi kamar wanda suke amfani da shi ko suna da wani ciwo ai likitoci sun sani cewa in aka zo aka saba ba da wannan maganin ba wuya ya zama jiki ya bi jiki ka zo ka mm-hmm. saba da shi to saboda haka akwai inda ya kamata a bada zai kawo saukin ciwon nan amma bai kamata ya daɗe ba har za ka zo ka saba da shi in kika lura sa a ce ya kamata a bashi ba dai da tsawon lokaci ba ko sati ɗaya ko sati biyu hakan nan ba dai da tsawon lokaci ba kuma mm. bari a baka mm, ya zance yawan shi ba kwantitin shi <laughs> kar ya zo ya yi yawa wanda har zai zai bi jiki da wuri mm. to kamar hakan nan sai in ana haka su ba su da damuwa wanda dai suke samun dama wanda ba su bi shawarar da likitin su ya ba su in aka ce ku sha yawan haka sai su kara fiye da haka domin suna samu suna so samu saukin wannan abun da wuri in dai ka bi dokan da likitan ya baka bai kamata ka samu wannan damun ba amma akwai wanda ba su da ciwo ba abin da ke damun su su dai kawai na nishaɗi ne na jin daɗi ne ba sa so su ji wani damuwa kawai su je su sayi wani abin su sha. Ko kuma matan da ke sha. Gaskiya yau a pharmacist Na'ima ko kuna da kungiya irin kamar wannan kungiyar ku ta masana kimiyyar sarrafa magunguna? Sosai muna da shi. To wani kokari kuke yawa to wani kokari kuke game da wannan matsala ta shashe da duk inda aka je aka zo sai sunan ku sai kun shigo sai kun an ambaci yawa to ya za ku yi gaskiya babban kungiyar mu shi wanda ake ce masa Pharmacist Council of Nigeria shine na ga yanci tare da sauran kungiyoyi kamar NPRA da NAFDAC duk sun sa hannu tare shine suka kawo wannan dokan cewa duk wanda bai da takardar wanda eh, likita ya rubuta ya ci a siyar mishi da wannan maganin kada ya sai da shi hmm. banda haka ma kamfanonin da suke yin wannan maganin sukan je su duba yawan maganin da suke yi a'a akwai wanda suke bukatan shi a kasuwan ba dai kawai da kai ta yi daidai ana siyarwa ba hmm. suna duba yawan da take yi kuma kana da license inda na faɗa an baka wannan takardar da an ce kai dai zaka iya shigo da wannan magana ko kana iya kai shi to wannan kungiyar aikin sa kenan duk suna bin ko ina duk wani gefen Najeriya su duba haka kamar da ne faɗi sai su ce miki ma'aikata ne ba su ishe su ba mm. <laughs> ko ina za su iya zuwa ba mm. don ko gwamnati za su iya taimako a wannan gefen ba To muna godiya sosai pharmacist Na'ima Nasir da kika ɗauki dama kuma da kika bamu lokaci muka tattauna da ke da fatan masu saurare sun ji abin da kika faɗi da kunnuwan basira kuma sun amfana da duka bayanan da kika yi da shawarwarin da kika da mun gode sosai. Amin amin ni ma na gode sosai. Yawwa to ma saurare iyakacin shirin namu kenan a yau sai kuma war haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da pharmacist na Ima Nasir wadda ta taimaka mana da injiniyan mu Mr. Daniel Brown. wato produ <laughs> kin ga wannan abin diya na mai hana wani sauti mr daniel brown da injiniya mu mr shedrack ne ce taku halima shimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai guguwar haka da izinin allah ku huta lahiya wasan kokowa ba ta mance ba ne na motsa dukkan su ba share ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.